وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da abin da ya kamata a gabatar a matsayin shimfiɗa ɗan uwa mai gabatarwa ya gabatar tare da cewa cikin gabatarwarsa ya faɗi cewa na yi karatun farko na digirin farko a jami'a ce farikiyar alamiya wanda kuma a nan tuntuɓan harshe ne ina fata allah ya gafarta mun ya gafarta masa digiri na na farko na yi shi ne a jami'at umdurman al-islamiyya umdurman islamic university a ƙasar sudan a jihar umdurman dan uwa ya yi ƙoƙarin yin bayani Allah ya saka masa da alkhairi amma dai ku sani ni ɗalibi ne ɗan uwanku da haka Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun wa ighfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun mun hada a wannan bijimin majalisi mai albarka mai faranta rai majalisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda a wannan unguwa ta hausawa a wannan maraice na litinin 16 ko 15 16 ga watan rajab a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da biyu ga watan uku ko duka yi a shekara ta 2018 miladiya ga duk wanda suke zaune a wannan unguwa banda ire-ire na baki wanda zuwa muka yi wannan majalisi majalisi ne na karatun alkur'ani mai girma wanda wasu daga cikin 'yan majalisun sun haska min tare da bani labarin yadda majalisun yake a da da kuma yadda yake a yanzu a da suka ce majalisa ce ta karta mutane suna zama suna ɓata lokaci suna ɗaukar zunubi suna yin abubuwan da ba su dace ba daga baya Allah maɗaukakin sarki ya musu sauyi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya mai da majalisin ya zama majalisi mai albarka majalisin karatun Alkur'ani mai girma majalisin da Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tanadi waɗansu mala'iku waɗanda suke bibiyar duniya lungu saƙo kwararo-kwararo don su binciko masa irin waɗannan majalisan ba wai don bai san da su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahin Allah yana da mala'iku masu shiga lungu-lungu saƙo-saƙo yaltamisuna majalisar zikiri kawai suna binciko inda ake zama dan ambaton ubangiji subhanahu wataala wanda mafi girman zikiri shine alqur'ani ubangiji subhanahu ta'ala ya kira shi da zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu ne muka saukar da zikiri shine alqur'ani kuma mu za mu bashi tsaro da kariya a wata ayar yace innal ladina kafaru zikiri lamma ja'ahum wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalbi tanzilun min hakimin hamid lalle waɗanda suka kafirce wa zikiri kamar mai tambaya ya tambayi Allah to menene zikiri sai ya ce wa innahu lakitabun aziz shine dai gagara ba dan littafin nan la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wanda barna ba ta zuwa ta gaba gare shi wala min khalfihi kuma ba ta zuwa ta bayansa tanzilun min hakimin hamid saukakke daga ubangiji abin yabo sannan kuma mai girma a wata ayar Allah maɗaukacin sarki ya ce wa iyakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين kafirai sun yi yunkurin su kure ka su jefe ka da kambun baka lamma sami'u zikira a lokacin da suka ji kana karatun alkur'ani wa yaquluna har suna cewa innahu lamajnun lallai shi wannan mai karatu mahaukaci ne sai Allah ya ce wa ma illa zikrul lil da dai abin kake faɗa ba hauka bane kuma kai ba mahaukaci bane face dai shi ƙur'ani gargaɗi ne ga halittu baki ɗayansu a wata ayar Allah ce haza zikir wa inna littagina la sharra ma'ab wannan ƙur'ani da kuke gani gargaɗi ne tunatarwa ne kuma duk waɗanda suka kangare masa suna da mummunar makoma a wajen Allah subhanahu wata'ala ta'ala to da haka su waɗannan mala'iku yaltamisuna majalisar zikiri suna yawo a duniya suna neman ina ake zaune ake zikiri ina ake zaune ake karatun alkur'ani ko dai karatun lafuzza ko karatun ma'ana ma'ana ko ya zama ana koya wa mutane karanta bakin ko kuma ya zama ana fassara musu bakin don su san ma'anarsa don su yi aiki da shi ko kuma ya zama inda ake karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da suka ga irin wannan waje ba sa wucewa sai su tsaya Idan suka tsaya duk wanda yake wajen sai sun rubuta sunansa wani zai zo wucewa asali shi ba da shi aka fara zaman ba kuma ba nufinsa ya zo wajen ba amma da ya zo wucewa sai aka yi sa'a kawai sai ya tsaya nan take mala'iku za su gaya wa Allah gawa ne ya zo wucewa asali ba a wajen yake ba kuma ba da nufin ya tsaya din ba da nufin ya zo wajen ya taho ba amma dai da ya zo wucewa kuma ya gagara wucewa ya tsaya sai manza sai Allah subhanahu wataala ya ce da su ku rubuta da shi a ciki domin humul qaumu la yashqa bihim aljalis su irin waɗannan mutanen su ne mutanen da abokin zaman su baya tsiya a tare da su matukar ka zauna tare da su to sai ka amfana sai ka samu alkhairi sai ka samu albarka da haka wannan majalisi mai albarka mune masa fatan alkhairi kamar yadda Allah ya musanya shi daga waje na laifi ya dawo waje na bafi girman ayyukan da'a muna fatan waɗanda suka assasa shi da waɗanda suke kula da shi da waɗanda suke jagorancinsa da gudanar da shi dukkaninmu baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a cikin ceton Alƙur'ani mai girma kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa ya 'yan uwa taken mu shine ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu ma'abutan alqur'ani su ne makusantan ubangiji yan fadar Allah in ma ya cancanta a yaren zamani ka ce yan kabinet ɗin Allah subhanahu wa kamar yadda ka san gwamna yana da me yana da cabinet akwai kwamishinoni akwai advisors waɗannan duk 'yan cabinet ne na me na gwamna shugaban ƙasa yana da cabinet ciyaman local gamman yana da cabinet to ubangiji mamallakin masu mulki baki ɗaya shi ma yana da 'yan cabinet mana yana da 'yan fada suwaye 'yan fadar Allah me sharaɗin ka zama ɗan fadar Allah shine ka riƙe alƙur'ani 'yan fadar nan na Allah subhanahu wata'ala akwai su a cikin mutane akwai mutanen da za su cancanci su zama a fadar Allah a gobe kiyama akwai daga cikin mala'iku akwai waɗanda za su cancanci su zama ‘yan fadar Allah a ranar gobe alkiyama cikin mala'ikun Allah akwai cikin aljanu ‘yan fadar Allah waɗanda za su cancanci su zamo kusa da Ubangiji su wa ta'ala kusanci na rahama daga cikinsu sharaɗin duk ɗaya ne shi ne ka zama ma'abocin alƙur'ani mai girma wannan take na wannan lacca mai girma mai daraja an ciro shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-Imam al-Hakim da al-Imam Ibn Majah da al-Imam Abu Nu'aym cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna lillahi ahalina minan nas lalle Allah yana da ma'abuta a cikin mutane waɗanda nasa ne tare da cewa komai da kowa na Allah ne amma akwai wanda Allah ya ware su nasa ne na musamman sai sahabbai suka tambayi annabi suka ce man hum to su waye waɗannan na Allah din keɓantattu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum ahlul qur'ani wa khassatuhu ko hum ahlul qur'an ahlul qur'ani hum ahlul lahi wa khassatuhu na Allah cikin mutane su ne ma'abuta alqur'ani waɗanda suka yi riko da shi ma'abuta alqur'ani su ne yan hannun damar ubangiji kuma su ne keɓantattun bayi da Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su don zatinsa da kuma makautaka da shi a gidan rahamarsa Allah ya samu cikinsu da rahama Ya'yan uwa gabanin mu kai ga ambatan hadisai ƙur'ani kansa ya faɗakar ya zaburar dangane da yin riko da shi ma'ana ƙur'ani da kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kansa ya zaburar da bayinsa ya kwadaitar da su don su yi riko da littafinsa don su samu ɗaukakar duniya da kuma ɗaukakar lahira bari mu ishara zuwa ga kaɗan daga cikin ayoyin Alƙur'ani da suke magana akan haka aya ta farko cikin suratun namli ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi wannan sako إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alquran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa qul innama ana min almunzirin ubangiji subhanahu wataala yace ka ce da mutane innama umirtu ni ma ku sani kadai umarni ake ban bayin na nake ba kuma cikin umarnin da aka yi mun an da Rabba rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha in bautata wa ubangijin wannan gari wanda ya sanya shi ya zama mai alfarma wani gari ake nufi shine makka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya garin makka ya zama gari mai alfarma gari mai daraja gari mai martaba ta ɗaya sama da dukkan wani gari da ka sani a duniya to da ubangijin wannan gari wanda ya sanya wannan gari alfarma shi ya yi umarni da abauta masa kuma shi kadai ya cancanci bauta subhanahu ta’ala. to sannan sai ya ce wa an atluwal qur'an wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni nima in zamo ɗaya daga cikin musulmai to sannan wa umirtu an a wa an kuma an umarce ni da in yi karatun alqur'ani mana annabawa da kansu ubangiji yana su da su karanta littattafan da ya aiko su da shi don me don ba wanda ya fi karfin ya karanta alkur'ani ba wanda in ya karanta qur'ani ba zai samu lada ba ba wanda ladansa ya kai baya da bukatuwar ya karanta ƙur'ani don ya ƙara samun wani lada akan lada inda akwai to annabi ya kai amma tare da haka Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya karanta ƙur'ani. yau waɗansu girma ne yasa ba za su iya karatun ƙur'ani ba kila gwamna ne shi kila shugaban ƙasa ne shi kila sanata ne shi kila ɗan majalisa ne shi kila wani hamshakin attajirin mai kuɗi ne kila wani basarake ne ko ma wani girma kake da shi cikin girman da Allah ke bawa bayi a duniya baka fi karfin ka karanta Qur'ani ba domin dai baka kai annabi ba da haka girma baya hana mutum ya karanta Qur'ani idan akwai masu girman da girman su ya hana su karatun Qur'ani to ba su fahimci girma ba domin hasali kamar yadda za mu ji cikin bayani a gaba shi ƙur'anin asali shi ne silar girma in kai basarake ne ka riƙi ƙur'ani kana karanta shi to ko shakka babu sai ka yi zarra ka yi fice a cikin sarakuna in kai ɗan siyasa ne ka riƙi ƙur'ani kana karanta shi sai ka yi fice ka yi zarra a kan dukkan sauran 'yan siyasa idan kai gwamna ne ko shugaban ƙasa ko minista ko kwamishina ko ɗan majalisa matuƙar za ka riƙe ƙur'ani sai ka yi zarra sai ka yi fici to haka nan in kai ɗan kasuwa ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan littafi da kuke gani shine sirrin ɗaukaka duk wani ɗan adam a duniya ku kanku wannan al'umma da shi muka ɗaukaka ku akan sauran al'ummomi ya zama kun fi su ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Allah ya ce hakika mun saukar muku da littafi a cikinsa ɗaukakar ku take ba ku da hankali ne ka tafi kana neman ɗaukaka a wani waje alhalin ga alkur'ani a tare da kai a wata ayar Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da al'ummar sa baki ɗaya, ya ce wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun shi wannan qur'ani da kake gani shine sirrin ɗaukakar ka da kai da mutanenka kuma wallahi sai mun tambaye ku akan sa da haka qur'ani littafin manya ne littafin matsakaita ne littafin ƙanana ne in babba ya rike shi sai ya ƙara girma in matsakaici ya rike shi sai ya girma in matashi ya rike shi shi ma sai ya tasa aya ta biyu da zan yi mana ishara zuwa gare ta dangane da falalar karatun alkur'ani da kuma kwadaitarwa dangane da shi fadin Allah madaukakin sarki cikin suratu Fakir, Allah ya yace innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamas salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur innal ladhina yatluna kitaballah lallai waɗanda suke karanta littafin Allah shine dai Alƙur'ani. wa aqamus salata kuma suke tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suke ciyarwa daga dukiyar da muka azurta su da ita sirran wa alaniya a boye da kuma a fili idan buƙatar taimakon a boye ake yi a boyen ka taimaka in buƙatar taimakon a fili ake da ita to ka fito fili ka taimaka duk waɗanda suke wannan sai Allah ya ce ya yarjuna tijaratan lantabo lalle waɗannan su suka yi yarjejeniyar kasuwanci tsakaninsu da Allah wanda kasuwancin a cikinsa babu asara to mu kalli farkon abin da Allah ya faɗa na yarjejeniyar kasuwanci da shi kasuwancin da babu asara sai ce karatun Qur'ani kitab kitaballah sai Allah ya ce li wafiyahum ujurahum me yasa aka ce kasuwancin su babu asara a ciki dan Allah ya yi alƙawarin sai ya cika musu ladan su shi ko baya saba alƙawari bayan ya cika musu ladan ladansu wa da min fadlihi kuma zai musu kari daga falalarsa in ladan goma ne ya kara maka goma akan goma domin mai innahu shi Allah gafurun mai yawan gafara ne shakurun kuma mai godiya ne ga duk wanda ya cancanta a gode masa sakamakon yayi wani aiki na bajinta a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yana cewa utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati wa lan tajida min dunihi multahada ko watlu ma uhiya ilayka ka karanta abin da aka yi maka wahayi zuwa gare ka shine alqur'ani Allah yana magana da annabi da mu dan mi koyi da shi to sannan yace ka sani lamu mubaddila li kalimati ba wanda ya isa ya sauya alqur'ani duk wani abu da za a rinka zuwa ana yi na hayaniya da hargowa yau a zo a ce wai ga wasu can sun yi wani sabon ƙur'ani wai ga wasu can sun yi sababbin wasu ayoyi ko surori na ƙur'ani duk bata lokaci ne kai musulmi ma tuni wannan ajandar an gama maka da ita karka bata lokaci kana wani bata lokaci kana sauraron su domin tintina Allah subhanahu wataala yace qul la in jitama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira in mutane da duniya baki ɗayansu na da da na yanzu da ma wanda za a yi nan gaba da aljanu na da da na yanzu da wanda za a yi nan gaba za su haɗu don su iya kawo ƙur'ani ko su yi ƙari ko su yi ragi ko su canja ba za su iya ba walau kana ba'dhum li min zahira ko da kuwa za a samu taimakekeniya a tsakaninsu aljanu su ɗau wani kaso mutane su ɗau wani kaso duk ba za su iya ba shi yasa Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين kace da mutanen duniya in kuna kokonto dangane da abin da muka bawa bawan mu shine alqur'ani to kuma in kun isa ku kawo irinsa sura ɗaya tak a madadin na ƙur'ani sura ɗari 114 ku ku kawo sura ɗaya tak in za ku iya sai Allah ya ce to gaya musu fa in lam tafa'alu in ba ku yi ba yanzu ina raye ma'ana lokacin da manzo Allah yake duniya in ba a iya kwaikwayar ƙur'ani a wancan lokacin ba to Allah ya ce ka ce da su walan tafa'alu abadan ba za ku iya ba domin in ta kamar yaren larabci yasa zaka kwaikwayi ƙur'ani to larabawan da suka yi zamani da annabi sun fi kowaɗanne larabawa fasaha in takamar zurfin tunani da hangen nesa kake da shi kake ganin za ka kwaikwayi ƙur'ani to waɗanda suka rayu a wancan lokacin sun fika in kuma tsabar hasada ce kake wa annabin ko kake wa ƙur'anin to waɗancan ma sun fika amma tun da ba su iya ba to duk wanda zai zo yanzu kuma ba zai iya ba ya zama abin da bahaushe yake cewa wai na gaba ya gaba na baya sai tsinta hula a wata ayar Allah subhanahu wata'ala ya ce يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل يا كيمي للبا دما يافي أنا نفهم النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da ya ga mala'ika jibril ya tsorata sai ya koma gida wajen na na khadija yana zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni suna na khadija ta lullube ma'aiki sallallahu dan hankalinsa ya kwanta ya daina firgici da tsoro na ganin mala'ika to bayan razanin da firgicin ya tafi sai Allah ya sake turo mala'ika jibrilu ya zo ya tada shi to shi ne da ya zo sai ce da shi ya ayyuhal muzammil ya kai mai lulluɓa da mayafi qum tashi da umarnin Allah fa anzir ka je ka gargaɗi mutane wa rabbaka fakabbir a menene nisba qumil layla illa Kalila. tashi ka je kai qiyamul layli illa kalilan sai dai wani ɗan kaɗan na yankin dare mana a dare ka samu wani ɓangare da za ka yi bacci wani ɓangare kuma ka yi kiyamun laili nisfahu ko dai ka raba daren biyu rabi kai bacci rabi kai sallah awin kusmin hu kalila ko kuma ya zama dai wani ɗan kaɗan na yankin daren za ka rage duk sauran kuma kai ta sallah a cikinsa a da alaihi ko ka ƙara akan haka ko ka rage duk an baka dama sannan wa rattilil qur'ana tartilan ka karanta alqur'ani ka rera shi matukar rerawa sayyidina aliyu Allah ya kara masa yadda an tambaye shi ma ma'ana tartil ko ma ma'ana tartilul qur'an me ake nufi da rera karatun qur'ani sai ce huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul uquf dole ne duk wanda zai karanta alqur'ani ya zama yana furta haruffan ƙur'ani irin yadda laraba suke furta kayansu domin shi ƙur'anin ba laraba littafi ne da yaren larabci Allah ya saukar da shi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun daka karka zama kana karanta ƙur'ani amma da Hausa larabci ne amma da me da Hausa in a ta zo a madadin ka furta ta yadda laraba suke furta ta sai ka furta ta yadda hausa suke furta ta an ce wata rana an je saukar karatun alkur'ani a wata makaranta to sai aka gayyato wani balarabe daga embassy na saudi arabia da ya zo ya zauna a matsayin babban bako sai aka ba wani wanda zai yi karatun qur'ani a madadin sauran ɗaliban to irin karatun nan ne na gida na gargajiya da hausa ya fara karatun rara sai da ya kai karshe sai ce Allahul azim sai balaraban ya taba na kusa da shi ya ce me zai yi aka ce ai karatun qur'ani ka ji karatun qur'ani tun daga farko har karshe amma balarabe bai tsinci ko kalma ɗaya da ya sani ba to da haka wannan yana daga cikin kalubale akan al'umma in za su karanta qur'ani dole ne su karanta shi da yadda Larabawa suke karanta shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawta hasana yazidu qurana husna ku rera karatun alqur'ani da harasan ku domin murya mai dadi sai ta kara wa qur'anin mai dadi amma shi qur'ani daman yana da dadi amma aka gamu da murya mara dadi to kuma sai ta cire masa mai dadi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce. man lam yataghanna bil qur'ani laysa minna duk wanda baya rera karatun qur'ani to wannan baya tare da mu mana sharadi da ka'ida in zaka karanta qur'ani dole ka rera shi to kaga ko rera shi da rangada shi yana da bukatar ka koyi yadda ake yi a wajen masana wani malamin mu gaddi ne na karatun allo lokacin da tajwidi ya fara fitowa ana koyon yadda za a karanta qur'ani kun san gaddawa ba su sallama farar ɗaya ba sai da aka ja aka ja suka sallama asali ba su yadda ba to shi ya ɗauka cewa shi karatun tajwidi kawai ja ne tunda a cikin tajwidi akwai mudud ko inda ake ja to shi wannan alaramman namu sai ya ɗauka a ah, yau in abin ja ne ma ba shi kenan ba sai mu ta ja to kawai shi zai yi tajwidi ya fara bismillahi da haka zai karanta da haka dolen dole akwai inda ake ja akwai inda ba a ja imam ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi daga nana ummu salama ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara'ul qur'ana ayatan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai karatu aya aya yake yi shi yasa sau da dama za mu ga sahabbai sun rawaito mana a salloli aya nawa annabi yake karanta musamman sallolin da yake karatu a bayyane musamman sallar asuba suka ce wa kana yaqra'u bi 60 ila mi'a annabi a sallar asuba ko dai ya karanta aya 60 ko ya kai 100 ya akai suka haddace saboda yana tsayawa aya aya alhamdulillahi rabbil alamin kaga aya ce ar-rahmanir rahim da haka da haka annabi yake karatu sannan ta ce wa kana qira'atuhu maddan kuma cikin karatun annabi akwai ja malamai suka ce ba wai ana nufin duk ko ina yake ja ba a inda jan ya zo a nan yake yin ja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da manzon Allah ya rera karatu matukar rerawa kuma mun ce abin da ake nufi da rerawar shine kwaikwayon laraba wajen furta kalmomin qur'ani to sannan kuma wa ma'rifatul wuquf da sanin inda ake tsayawa akwai wajajen da ba a tsayawa a qur'ani in ka tsaya kayi barna ba yadda za a yi ka fahimci wannan in ba makaranta ka je ba shi yasa malamai suke cewa rubba qari'il qur'ani wal qur'anu yal'anuhu da yawa wasu makarantan qur'anin suna karanta qur'ani amma qur'ani yana tsine musu saboda me saboda barna suke wa ƙur'ani, barin ba mu misali da waje ɗaya tak wanda wajen irinsa yana da yawa a ƙur'ani. wajajen da Allah yake ba da labarin kafirai sun ce yana da ɗa ubangiji ya ce wa qalu Allahu waladan subhana ko to kaga da yawa waɗansu ba su san nan ya za a datsa kalmar ba akwai yadda in ka faɗe ta daidai ne tauhidi kai akwai yadda in ka faɗe ta kuma shirka kai idan ka ce wa qalu Allahu walada sai ka tsaya subhana to wannan tauhidi ne ma'anar shine kafirai sun ce Allah yana da ɗa sai ka tsaya ba ka gama magana kafirai ba to yanzu shi kuma Allah zai tasa martani subhana tsarki ya tabbata gare shi ma'ana ba haka bane ƙarya ne amma idan ka haɗe ka ce wa qalu takazallahu waladan subhana sun ce Allah ya riƙi ɗan tsarki ya tabbata gare shi ba wai Allah ba to yanzu nan shirka ka tabbatar ko tauhidi ka tabbatar shirka ce kaga in mutum bai je karatu ba bai je makaranta ba bai san ire-iren waɗannan ka'idojin ba to akwai matsala kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kiyaye waɗannan ka'idojin wanda a ƙarƙashin su ne malamai suka rerayo suka tankaɗo, suka yi mana ilimi mai zaman kansa na ilmu tajwid manzo Allah ya koyar da tajwidi tatbiqan a aikace to amma malamai suka faɗaɗa bayan a aikace kuma suka fitar da shi nazariyan a ƙa'idance in abu kaza ya haɗu da abu kaza ga hukuncin da za a samu in an zo waje kaza ga abin da za a yi in an zo waje kaza ga yadda za a yi duk wannan baya tabbatuwa sai ta hanyar karatun alkur'ani da kuma neman iliminsa a wajen masanansa duk wani ilimi da ka sani a duniya idan baka koye shi ba to matukar ka ce zaka shige shi zaka yi barna ilimin alkur'ani shine tushen ilimi na addinin musulunci baki ɗayansa duk wani wanda zai yi magana a cikin addinin musulunci dole dole ne sai ya san alkur'ani ba wai in ya ga dama ba ne ya sani in bai ga dama ba kai sa a'a dole ne saboda duk wani ilimi da ka sani a cikin addinin musulunci daga qur'ani aka ciro shi idan so kake ka koyi sallah daga qur'ani aka san sallah in aikin haji ne daga qur'ani ne in rabon gado ne daga qur'ani ne in girman iyaye ne daga qur'ani ne ko ma menene in dai a addinance ne to a cikin qur'ani aka same shi to amma yau yana daga cikin wahalar da mutane suke sha a yau a ƙasar hausa za ka samu mutanen da ba su san komai a ƙur'ani ba amma kuma malamai ne to abin tambaya malaman na me na addini ai kaga ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba hadda alkur'ani ba wajibi ba ce amma a karanta shi a iya karanta shi a fahimce shi wannan kam wajibi ne amma ba wanda ya ce dole sai ka haddace qur'ani idan Allah ya suka da alkhairi sai ya baka baiwa da falalar ka haddace qur'ani idan Allah bai ga damar mu yi maka wannan ba to mafi karanci dai shine me ka karanta ka karanta daidai kuma ka iya fassarawa gwargwadon bukatarka to wannan shine mafi karancin abin da ya wajaba akan kowane musulmi ya wajaba akan kowane musulmi ya yan uwa yana daga cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar da mu ya zaburar da mu dangane da falalar alqur'ani abin da ya tabbata cikin hadisi wanda imam ahmad da imam tirmidhi suka rawaito maza Allah ya ce yuqalu li sahibil qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka a wata ruwayar fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha idan aka je lahira dan Allah ya nuna masu alqur'ani suna daban ne suna musamman ne mahaddacin alqur'ani ko mai yawan karanta alqur'ani ko da bai haddace shi ba amma dai ya abokance shi a tsawon rayuwarsa Allah subhanahu wata'ala zai ce da mala'iku ku tafi da shi gidan aljanna ku shi ya zaɓi wacce yake so da kansa duk wani wanda ka sani a duniya aljanna zaɓa masa za a yi gwargwadon aikinsa amma ma'abutan alkur'ani su za a bar su su zaɓa da kansu to yaya zaɓen zai kasance yadda zaɓen zai kasance gasa za a yi sai a ce wani kai ma'abucin alkur'ani ne yi karatu duk ayar da ka karanta sai ta yi sama da kai duk ayar da ka karanta sai ta sama da kai duk ayar da ka karanta sai ta sama da kai mala'iku suna ce da shi karanta rera rangada kamar yadda kake rerawa a duniya matsayinka a aljanna zai tike ne a ƙarshen ayar da ka tsaya to wannan yake nuna su kansu ma'abuta ijunan su wasu sun fi wasu wani ya haddace sura biyar wani ya haddace sura goma wani ya haddace sura ashirin wani ya haddace sura talatin wani ya haddace aya goma wani ashirin wani talatin wani arba'in wani hamsin wani ɗari wanda ya fi ka yawan haddar ayoyi ko surori ya fi ka matsayi a aljanna ma'ana kaga an ce ma'abuta Alƙur'ani su ne makusantan Allah to amma ba wai a waje ɗaya za a cunkushe su ba wanda ya fi kowa yawan hadda shi ne a kusa mai biye masa mai biye masa mai biye masa har aje ga na ƙarshe wannan ba ƙaramar daraja ba ce ga ma'abuta Alƙur'ani, Allah ya sa mu cikinsu da rahamarsa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin Abu Umamah al-Bahili Sudi ibn Ajlan cikin sahih Muslim annabi yace iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi ku rinka yawan karatun Qur'ani domin karatun Al-Qur'ani zai ceci masu yin sa a ranar lahira karatun Qur'ani yana daga cikin manya-manyan ibadojin da suke kwatar mutum a gaban Allah subhanahu ta'ala daga wuta zuwa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa su da karatun ƙur'ani da azumi yace as-sawm wal qur'anu yushaffi'ani lil 'abdi yawm qiyamah da yawan azumi da yawan karatun ƙur'ani suna ceton mai yin su a ranar lahira wani mutumin zai je gaban Allah subhanahu ta'ala ladansa bai kai a kai shi aljanna ba to amma yana yawan karatun ƙur'ani take sai qur'ani yayi magana a gaban Allah sai ce ya rab mana'tu min nawma bil layli fashaffi'ni fihi ya Allah wannan bawan naka da ni yayi ta maya faɗi tashi a duniya da daddar in hana shi bacci dan ya tashi ya karanta ni da haka ya Allah ka bani cetonsa to haka wani bawan a gaban Allah ayyukansa na alkhairi ba sai su cece shi su kai shi aljanna ba amma yana da ƙoƙarin yawan yin azumin taɗawu'i bayan na farilla to shi ma nan azumi sai furta yi magana a gaban ubangiji ya ce ya rab mana'atuhu ta'ama wa shahwa fa fihi ya Allah ni ne ta hana shi cin abincinsa da sha'awoyinsa saboda yawan yi na ka bani cetonsa manzo Allah ya ce fa yushaffa'an sai a ba su ceton su sai su tafi da su shi yasa sau da dama za ku ji malamai suna cewa Allah ka samu cikin ceton Qur'ani saboda ko shakka babu Qur'ani yana ceto bal ma a wani hadisin tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'abucin alqur'ani za a bashi ceton mutum saba'in a danginsa ma'ana in a family ɗaya aka samu mahaddacin qur'ani ɗaya alfarmarsa mutum saba'in za su shiga aljanna amma mutum saba'in ɗin nan fa ba ana nufin marasa sallah ba a'a ba ana nufin kafirai ba a'a musulmin da ladan su bai kai gejin da Allah yake so ba su shiga aljanna to sai aiwa shi wancan mai karatun qur'ani namiji ko mace wanda yake familin alfarma a ce to da wani da wani yan danginka suna da matsala yau bari mu nuna musu matsayinka tashi ka je ta sanadiyar ka ka shigo da su aljanna da wannan da yawa zaka ga waɗansu a duniya su ne wa makarantan qur'ani kallon me koma baya musamman a ƙasashe irin Najeriya secular states ƙasashen da basu su ɗauki addini da mahimmanci ba komai ma a iya bautawa da haka ma'abuta ƙur'ani ba a ba su daraja da kima da martaba Balma almajiri school suke ce da su ko almajiri school to in kai musulmi ne kana da hankali da tunani ba za ka gane daraja da kimar makarantar alƙur'ani ba sai an je lahira domin in a duniya ne ka shiga matsala akwai hanyoyin da za ka iya fita kila kana da wani aboki a wani ministry kila kana da wani aboki dan majalisa kila a can duk ba wannan dan majalisa ya dawo ba kowa ba shugaban kasa ma ba kowa ba duk matsayi an sauke kowa daidai da daidai ake to anan ne Allah zai nuna maka matsayin waɗannan da kake wa kallon hadarin kaji shi yasa za ku ga kasashen da suka damu da addini yanzu misali kasar Sudan inda muka yi karatu da ka haddace Qur'ani matsayin certificate ɗinka ka gama secondary school ba wani bukatar sai ka je primary ko nursery ko play group ko kai secondary JS ko SS da ka gama hadda Qur'ani duk jami'ar da kake so a ƙasar Sudan za a baka scholarship kuma za a baka ilimi kyauta ku tambayi da yawa 'yan Najeriya waɗanda suka je Sudan wani ya je bai yi secondary ba wani ya je credit ɗin da ake da bukata ya shiga jami'a bai da su amma farkon tambayar da za su yi maka ka haddace Qur'ani da ka haddace Qur'ani direct entry za a baka kuma su kola shi haka suka yi suke inkarajin mutanensu don su yi karatun alkur'ani yanzu inda za a sa haka a najeriya ba sai mun cika ko'ina da ko'ina ba duk duniya babu ƙasar da ta kai najeriya yawan mahaddatan Kur'ani babu ita babu ita kuma musamman a najeriya kano da maiduguri kano da maiduguri to amma wani abin takaici ma da abin haushi a najeriya kun san me aka ce irin wannan ma ba a ba su scholarship an yi gwamnatin da a Kano in dai Islamic studies ma zaka karanta ba su scholarship wai saboda an musu yawa yan Islamic studies sun musu yawa da haka ba sa ba yan Islamic studies scholarship sawa'an a gida zaka karanta ko a waje ba ma kaga a can ko ba haka bane ba wannan ya taimaka wajen azabarar da 'ya'yan al'umma su yi karatu to da ba a bawa masu karatun Qur'ani award sai dai yan wasan hausa ake bawa awa shi yasa ƴaƴanku za su koma yan wasan hausa ko ba daɗe ko ba jima in dai tafiyar ta ci gaba a haka to za a wayi gari makarantun qur'ani za su rinka ci baya domin shi kullum dan adam so yake ya samu ɗaukakar duniya ya samu yabo ya samu kaza shi ma ya ji daɗi to da haka lalle mahukunta da masarautunmu sai sun faɗaka game da wannan domin mu sani wannan dai alkur'anin shine alherin mu duniyar mu da lahirar mu kuma shine sirrin daukakan mu domin duk abin da zai cece ka a lahira ya sa ka aljanna in kana da hankali wannan abin ba abin kai wasa da shi bane ba a wani hadisi cikin sahih al-bukhari hadisin Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ku sani in kuna so ku san waye fi kowa a cikin ku ga malejin da ake gwadawa ga sikelin da ake aunawa annabi ya ce fiyayyanku shine wanda ya koyi karatun qur'ani sannan kuma yake koyar da mutane ko da ka ga rigarsa biji-biji in dai ya iya karatun qur'ani kuma yana koyarwa to wallahi ka sani ya fi ka in dai kai ba hakan kake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan da yare da kuma harshen da babu ƙarya a cikinsa da haka malamai suka ce wannan yana zaburarwa da kwadaitarwa wajen mu koya kuma mu koyar akwai da yawa waɗanda suka koya amma suka ki su koyar duk da haka baka zama fiyayye ba in so kake ka zama fiyayye in ka koya sai ka yi me sai ka koyar domin manzo Allah ya ce khairun nas anfa'uhum linnas wanda yafi mutane shine wanda yafi musu amfani duk mutumin da yafi amfani a cikin al'umma to ko a wajen Allah wannan yafi kowa a cikin al'umma din a wani hadisin har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa duba zuwa ga su masu karatun Qur'ani mataki mataki ne kwakwalwa kwakwalwa ce fasaha fasaha ce hazaka hazaka ce kowa da irin tasa wani zaka ga ana ta kokarin ayi ana ta kokarin ayi zuciyar tana so amma kwakwalwar ta ki karba wani zaka ga ana ta yi a dake shi ayi bulala wani ma shi da kansa zai kai kansa makarantar Qur'anin da girman sa alamar cewa yana son abin amma kuma ana yi kamar kullum jiya yau to ka sani shi qur'ani babu asara a cikinsa wanda ya gwani a cikinsa yana da lada gwargwadon nasa wanda kuma bai zama gwani ba shi ma yana da gwargwadon nasa babu asara mana idan mutum yanzu aka yi musabaka karatun alkur'ani da wanda ya zo na ɗaya da wanda ya zo na biyu da wanda ya zo na ƙarshe ba a cewa ya faɗi wanda ya zo na ƙarshe shi ma ya yi me ya ci domin ko ba komai yana da ladansa shi ma a wajen Allah in ma ku ba ku bashi gift ba a duniya to lahira Allah ya bashi to haku ai babu faduwa babu asara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almahiru bil qur'an ma as-safaratil kiramil barara gwani na gwanaye wanda ya san alqur'ani ciki da bai to wannan ko a lahira a abin nan a a mala'iku manya ake sa shi mana ba a bashi cikin jigar-jigarin mutane ana kai shi kwatas ne irin na mala'iku mala'ikun ma cikin mala'iku manyan domin ko cikin mala'iku akwai waɗanda Allah ya ware don hidimar alkur'ani su ake kira da safara barara kiram shine Allah yake kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara kalla tabbas innaha tazkira wannan abin da aka gaya muku tun daga farkon sura zuwa nan gargadi ne faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya gargadu kuma wannan gargadin fi suhufin mukarrama suna cikin waɗansu takaddu masu daraja marfu'atin mutahhara waɗanda aka ɗaga su can sama a lauhil mahfuz mukarrama kuma aka girmama su waɗannan takaddu kenan takaddun da suke ɗauke da qur'ani to sun da aka ɗaga su aka ɗaukaka su aka yi sama da su wake ke ɗauke da su sai Allah ya ce bi aidi safara a hannun ambassadors ɗin ubangiji jakadun ubangiji mala'ikun da suke ɗauke da ƙur'ani su ake kira da safara kuma kiramin barara da haka Allah ce kiram masu girma barara nagartattu to wanda yake karatun ƙur'ani ya iya a lahira da shi da irin waɗannan mala'iku Allah zai ware su ya musu aljannar su daban shine manzo Allah yace al bil qur'ani ma as-safaratil kiramil barara gwani wanda ya iya karatun qur'ani to a lahira ga matsayinsa ga abokan zamansa Allah ka samu cikin su da rahamarka والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران أما وندي كي كراتون قرآن ينا تتادبكي alhamdulillah haka da yana yana ta da baki shi ma bai yi asara ba domin da ya tafi karatun jarida fa eh with due respect ga manya-manyan 'yan bokonmu ka ga mutum ido ya ci ya cinye amma a wajen karatun me jarida da za ka zaunar da shi shekara 60 yayi yayi firamare yayi nursery yayi kaza yayi kaza ya zama famsek ya ritaya ya komai ce da shi da Allah karanta mun shafi ɗaya kwal na zancen Allah bai iya ba amma duk shiriri ta duniya ya iya da safe da zarar ya tashi daga bacci alam ya kada masa kalalan kalalan ya ɗauko tabaransa ya karkade ya makala a ido in ya je sallah ya dawo shine can murda amerika murda jamus murda deutsche bele bbc in an gama wannan kuma ba a haƙura ba fa yau wata jarida ce ta fito sabuwa zizde ce daily trust ce fanke mecece da an tara dare yayi bai huta ba cnn ne bbc ne ina ne duk ya gama jin shiriri ta fa wallahi shiriri ta ce shiriri ta ci amma a ce zancen allah asdaqul hadith mafi gaskiyar labari in labari kake so ka ji janu concrete ai sai ka karanta qur'ani duk wata ka'ida ta rayuwa da duk wani abu da zai faru da ma wanda bai faru ba da tun farkon duniya har nade ta duk an faɗa a Qur'ani kuma wallahi ba za a canja ba la mubaddila li kalimati ba ta ne fa kar a karanta jarida ba a karanta amma asara shine ka iya karanta jarida ba ka iya karanta Qur'ani ba wannan ba asara bace shekara waccan jarida ba dan kai suka yi kayan su ba ko ka siya ko kakka siya oho amma shi Qur'ani dan wa aka yi dan kai sako ne zuwa gare ka amma da magani a gonar yaro da magani a gonar yaro wanda ba karamar asara ba ce, ba karamar ba ce madalla da dan bokon da ya iya karatun qur'ani madalla da attajirin da ya iya karatun qur'ani madalla da basaraken da ya iya karatun qur'ani amma tir da profesan da bai iya qur'ani ba tir wai kuma haka shi kallon kowa yake jahili bayan shine tintirin jahili malam kabir gombe yana ba da wani labari kun sai yana da labarai ko ya ce wani profesa ne yana takamar shi profesa ne wata rana sai zai je wani ƙauye aiki kawai sai je irin to ƙauyen sai an haura ruwa kuma ruwan irin wannan masu kwale-kwalen su suke hayar da mutane shi mai wannan kwale-kwalen bai taɓa zuwa ajin boko ba profesa ya zo yana yauki ya hau kwale-kwale da kyar yana kyamar yan ƙauye ne musu kallon hadarin kaji sai da aka hau kwale-kwale aka je tsakiyar ruwa sai kuwa igiyar ruwa ta taso to daman duk a can ya gama ce da su jahilai ya tambaye shi what is your name bai bashi amsa bai ce ka jahilin banza da aka je tsakiyar ruwa igiyar ruwa ta taso sai wannan dan kauye ya kalli profesa ya ce ranka ya dade igiyar ruwa ba ta taso akwai matsala ni yanzu tsandimawa za in fada da haka yanzu kai ma ina sanar da kai ne kai ta kanka a ranka ya dade ko an iya iyo a cikin ruwa Ta ce what is iyo iyo dan kawai ya tsaki ya ce jahilin banza shi ma ya rama ya fada ruwa wannan yana daga cikin abin da turawan yamma suka sa a kwakwalenmu don su raba mu da littafinmu don sun san matukar littafin nan yana hannunmu wallahi mun fi karfin raini littafi ne da zai koya mana rayuwa duniyanmu da lahiranmu da haka yana daga cikin abin da turawan mulkin mallaka suka ce jahili shine wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kuma karatun da rubutun dan san rai sai suka ce na boko in ba haka ba makarantar qur'ani ai sun iya karatu sun iya rubutu me yasa ake daukar su jahilai saboda su a wajen su karatun da rubutun masu in na boko ne wanda kuma tun kafin baturen mulkin mallaka ya zo kasar mu muna wasiƙo muna da tsarin administration na gudanar da gwamnati muna da masarautun gargajiya da me ake rubutu da ajami iyayenmu sun koyi larabci har sun yi amfani da kalmomin a haruffan larabci suna rubutu da ajami a aika wasiƙa can a faɗi kaza can a faɗi kaza can amma da suka zo suka fara wanke mu sai suka nuna mana namun jahilci ne nasu shine ilimi da haka da haka sai muka rabu da namu muka kama nasu da suka zo cikin cutar da suka yi mana duk makarantar boko in aka buɗe za a ɗauki anakallahu anakallahu shine malamin da zai karantar da addinin musulunci sarki alwala sallah to na farko shi anakallahu sai a sa albashinsa ya zama ɗan kaɗan ta yadda zai taho yana jin yunwa kana jin yunwa ko yaushe zaka bada ilimi ba zai yi sabon ɗinki ba a shekara ɗinkin anakallahu ɗaya amma ankul a shekara zai yi ɗinki sau biyu sau uku ya sa kwad ya tsuke ciki ya tamke ko yana jin yunwa zanzaro ba kwabo an kwanji bahaushe ko to sannan anakallahu ɗin nan sai aka sa su sune disulin masters a makarantunmu mu wannan ina baku labarin yadda bature ya yaki qur'ani ya fitar da shi daga cikin zukatanmu da kaunarsa da sha'awar sa ya zama bamu da ita kuma da yawa bamu faɗa kaman gane ba to shi matsalar yaro duk wanda zai dake shi yau gobe ya dake shi sai ya ki shi in kwa yaro yana kin ka to ba zai karɓi abin da yake wajen ka ba sannan zai ganka buji-buji baka da kyakkyawar kama inda zaka tambayi yaro dan firamare a wancan lokacin kana so ka zama anakan lau a'a sa nake in zama saboda anakan lahu buji-buji ya zo ba tsafta ba kyan gani har ma waɗansu suka ɗauka cewa addinin musulunci kazanta ne sai aka ƙi shi sai 'ya'yan gayu da 'ya'yan gata suka ƙyamace shi an yi sarkin musulmi a ƙasan nan da kunne na da ba labari aka bani ba Allah ya ji kansa da rahama ya yafe masa ana yi masa intabiyu a BBC a matsayin ka na mai alfarma sarkin musulmi izu nawa ka haddace ka sauke Qur'ani kai sai ce a'a ni ɗiyan sarki na mu ba a tilasa mana mu je karatu yace iyaka ta amma Shi ne kuma sarkin musulmi na Najeriya baki ɗaya. to ba wai shi ne abin kallo ba baturen mulkin mallaka ne ya saita wannan illar da aibin ya sa manyan mutane a wancan lokacin suka kyamaci addini ba wanda zai yadda ya kai ɗansa makarantar allo a matsayinsa na saraki a matsayinsa na babban attajiri ba zai yiwu ba saboda yadda yaran suke zaune cikin tsumma da kazanta da kaza da kaza kuma babu wani tsari na a taimaka na wakafi na kaza na kaza a'a to sannan kuma sai aka ɗauki period na IRK wanda ake koyar da addini da karatun Qur'ani sai aka kai su ƙarshe sai sha biyu ta yi kwano ya ɗau zafi yara suna son su tafi gida duk malamin makaranta ya san wannan in dai sha biyu ta yi to hankalin yaro ya tafi gida shi yasa zaka ga ba a sa mathematics ya zama period ɗin ƙarshe saboda ana buƙatar hankalin yaro da tunaninsa sai a sa a farko wanda kuma qur'ani ya kamata ya zama a farko domin shi zai wanke kwakwalwar su duk abin da zaka saka musu sai ya shiga a sauki to sai aka kai qur'anin karshe sai yara sun fara kide kide ana dukan benci ana murna za a tafi gida sai Allah ya shigo kul to sai ka garan su ya baci to da wannan a hankali a hankali iyayenmu da suka keto shekara hamsin baya ko sittin ya zama za ka sarar mafi yawancinsu suna da rauni a ƙur'ani mu ne da Allah ya so ya ji kanmu da rahamarsa a ƙarshe ƙarshen nan Allah ya kawo mana makarantun islamiyya tajwidi da sauransu yanzu duk wanda zaka ɗauka a ƙasar Hausa illa man rahima rabbuka wa qalilun mahum sai wanda Allah ya ji kai wanda su yan kaɗan ne a ciki yan shekara hamsin sittin baya wallahi ka ce su kawo maka fatiha da kyar za su iya saboda a lokacin su babu islamiyya babu islamiyya ba magana tajwidi makarantar allo ce in kwaɗan gata ne ba za a bashi ya je makarantar allo ba ko kai yanzu zaka so ɗanka ya shiga wannan yanayin ba zai yiwu ba to a wancan lokacin babu islamiyya inda dai zaka koyi addini sai da ka tafi makaranta allo bakin qur'ani tantagare sa za a dora ma shi ma da hausa to shi yasa da yawa da waɗancan dalilai da sauransu yasa iyayenmu da kakanninmu a wancan lokaci suka kyamaci haka tare da cewa ga irin lada da garabasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ta faɗa dan ya zaburar da al'umma su wajen su karanta Qur'ani dan su samu ɗaukakar duniya da lahira a wani hadisi da Imam Tirmidhi da Imam Darimi suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha wala aqulu alif lam mim harf walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harf annabi yace duk wanda ya karanta harafi ɗaya tak a littafin Allah yana da lada goma yana da kyakkyawan aiki ba ɗaya duk kyakkyawan aiki daya kuma ladansa nawa goma sai annabi ya ce to ku sani fa ban ce da ku alif lam mim harafi ɗaya bane ba alif lam mim kadai in ka karanta ta qur'ani harafi nawa ka karanta uku kenan alif lam mim kadai in ka karanta kana da lada nawa talatin ina a ce ka karanta suratul baqara duka wanda a yau ɗaiɗai ne family ko gidan da zaka ji ba a fama da me cutar aljanu musamman ga 'ya'ya mata mazan su ma akwai yadda aljanin suke shiga su shi namiji aljani ba zai bige shi kai tsaye ba amma ya bige shi a kaikaice bugu a murɗa da aljani yake wa maza ji ya ce ya aje kuɗi an nema an rasa yau baka da kuɗi an bige ka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya bamu lakanin waɗannan abubuwan fa ta hanyar alqur'ani yau tsaface tsaface da bokanci da tsubbu duk ya cika duniya yan tsubbu duk sun kira mana aljanu cikin gari ka'idar aljanu su tafi daji su zauna can Allah ya ce su zaman su akan tsaunuka to amma waɗansu sai sun ba hanyar da sai sun kira su ta hanyar yin wuridin su ta hanyar yi musu yanke-yanke dole sai sun jawo su cikin al'umma to inda al'umma za ta yi riko da qur'ani sai ta fatattaki aljanun da ke cikin ta musamman suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu suratul baqara fa inna ta'allumaha baraka wa tarkaha hasara ولا يستطيعها البطلة وإن الشيطان ليفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ماذا الله يقول كوي سورة البقرة من يكو مسلمي فإن تعلمها بركة كوين سورة البقرة بقرة من البركة بني با وتركها حسرة أجي مسلمي بيئية سورة البقرة با وأن ببا حسارة سيد النبي ولا يستطيعها البطلة matsafa ba sa iya tsafi ko su cutar da mai wurinin suratul baqara a wata fassarar ta malamai suka ce wala yastati'u hal yan zaman kashe wando ba sa iya koyan suratul baqara mana yanzu a yaren musulunci da za a ce da kai waye dan zaman kashe wando kaga a yaren gwamnati shine wanda bai da sana'a ko to a yaren musulunci an ce waye dan zaman kashe wando kace wanda bai haddace suratul baqara ba ko shine shugaban kasar ku ko shine head of service ɗin garinku mai ba kowa offer aiki wallahi a yaren musulunci dan zaman kashe wando ne me yazo yi duniya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace ku sani shedanu suna guduwa daga gidan da ake karatun suratul baqara in yau aka karanta suratul baqara a gida sai an yi sati ɗaya shedan bai shigo gidan ba wanda kuma suke ciki sai sun haɗa su sun bar gidan. annabi ya ce inda za a sake karanta kan sati ya kewayo Allah zai kara da janiwa shi ba toyi ba suratul baqara ne ba dole ba toyi ba ba gidanku kun yi kiɗa kun manna hotuna kun yi tsaraici kun yi kaza kuma ba suratul baqara ai dole ne aljanu su samu lojin a gidanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da zai shigo gidansa sai aljanu ne suke tako bayansa. da yawa ji musu su tsini wancan shikenan duk al'amuran mu suka rikice suka wargaje mana da haka ya ƴan uwa mu rinka yin karatun alqur'ani shi yasa zamu ga sahabbai masu girma masu daraja sukan ɗauki tsawon lokaci dan su fita daga wannan kalubalen sayyidina Umar shekara goma sha biyu amfanin karatun qur'ani yadda koda mutum ba mai imanin kwarai bane in ya luzumce shi koda da munafurci ne sai ya samu albarkar qur'ani manzo Allah ya ce wa masalul munafiqi alladhi yaqra'u alquran kama salil hanzala misalin shi kuma munafikin da ke karatun qur'ani shi kuma kamar misalin guna guna wani dan abu ne kan kankani kamar a cikin yasa wata rana huru dan kais shi yana daga cikin yan majalisa na umar sahabi ne mahaddacin qur'ani da wata rana sai wani dan uwan sai ya zo daga kauye da yazo bayan sun gaisa sai ce da Allah ku take sai yayi a'udhu billahi ya bismillah ya ce fara karanta fadin Allah khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rif anil jahil yace ya kai sarkin mu'mine Allah ya ce da manzansa ka riki afwa kai umarni da kyakkyawa ka kyala wawaye take yace ya amirul mu'minin wannan yana daga cikin mawaye zaka sai na Umar ya kauda kai ya rabu da shi sai aka ga cikin sa yayi sanyi kamar an da yake raba gwamnoninsa mahaddacin qur'ani su je su wakilce shi a kasashe wata rana sai tafi aikin hajji ka'ida duk gwamnan da zai yi tafiya a wannan lokaci sai ya turo da takarda umar ya ba shi akuruban cewa ka yi tafiya sannan ya gaya masa wa zai naɗa a matsayin active gwamna kafin ya dawo to shi wannan ana ce da shi eh, gwamna ne daga cikin sayyidina umar da gwamnonin sayyidina umar da ya tashi tafiya bai turo neman izini ba kawai sai ya tafi aikin haji sai da sai na umar ya je maka yana tawaki kawai sai suka yi cibas da shi ya ce a ah, wani ya kai ta tafi aikin haji baka sanar da ni ba to yanzu wa ka bari ya zama gwamna a garin sai ce ai akwai wani yaro na sunansa ibnu abaza shi nan nana shi ya zama gwamna a garin sai ce ai bawa ne na san shi yanzu bawa ka dauka ka dora akan yayaye sai ce eh ya amirul mu'minin tabbas bawa ne umar yace wallahi manzan Allah yayi gaskiya dan kunne na naji yana cewa inna Allah la yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadhabu bihi akhar Allah yayi alkawarin duk wanda ya rike Qur'ani sai an daga shi wanda kuma ya rike sai an kaskantar da shi yanzu ga ƴaƴa sun zama الغيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة دم متانا مدينة قراءة نافع سكي شي إمام نافع سكتي أسل صباواني amma ya makale wa alkur'ani ya zama gangaren gani a qur'ani sannan suka ce imamu nafi'u bayan bawa ne take kirin duk batun mutum su ka zama mai bari to shi na fito har hannun sa baki amma yau in ana gaya maka na biyu sai ka ɗauka wani basaraki ne dan sarki ne amma duk da wannan halitta da Allah ya masa Qur'ani ya kankaro shi wata rana saboda yawan karatu da aka suka ce duk da bawa ne baki ne na su baya su tare amma yanzu da zai zauna ya yi abuzu billahi kama bismillah zai karatu duk nan ya yi da haƙi shi yasa malaman ƙura'u suke ce da shi karimu sirri mai sirrin ƙanshi kaga wannan yana nuna mana cewa ina kuma in ɗani na halal da ka ya tafi ba ko da qur'ani iyaye musamman iyaye ku tarbiyyantar da ƴaƴayen ku karatun qur'ani ku taimaka wa ƴaƴayen ku wajen karatun qur'ani ku ba su karfin gwiwa wajen karatun Sheikh Jafar Mahmud Adam nake ce da shi Allah ya gafata malam wai me yasa komai ka shiga sai ka bada mamaki yanzu idan malam Jafar zai maka lacca akan siyasar duniya wallahi summa tallahi sai ka dauka kwararren ɗan jarida akwai wata lacca da ya taɓa yi wani analysis critical analysis akan yankin Gulf da turai a lokacin da ake yakin tekun fasha wannan lacca ta ba da ƙaye kwarai da gaske tare da cewa malam fulani ne makarancin alkur'ani wallahi sun matallahi abin da ya gaya mu baki da baki ya ce sirrin qur'ani sirrin qur'ani malam ja'far yanzu idan yana karantar da kai hadisi da yawa sai ka fahimce shi ba ka fahimci waɗanda وقارئه المرضي هر مثاله كلترجه عليه مريحا وموجلا والهر إذا منني إذا كان أمة ويممه هر زر الرزانة كنكلا سيكي تيوا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والبلاء سيتي فما ظنكم بالنجل عند تزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا فيا أيها القاري يا كيم كرات القرآن به متمسكا ميركو دا قرآن مجلا له ميجرم مشأن القرآن مبجلا ميمتن دا قرآن دا ما أبوتن القرآن سيتي هنيئا مريئا والدا كأبن أتي إيا يكمر نادي دومن مي عليه ما ملابس أنوار ranar lahira a filin tashin alkiyama duk iyayen da suka tsaya suka tarbiyanci ɗansu ko su wajen karatun alkur'ani tukwicin da Allah zai musu zai ce ku fito in sun fito sai Allah ya ce da mala'iku ku ɗauko tufafi na alfarma daga aljanna ku sa musu a lokacin da kowa yake tsirara a filin to sai imamu shatibi ya ce to wannan fa darajar ƴaƴanka da ka tarbiyyantar ka koyar da su qur'ani ka samu wannan to su kuma ƴaƴan me kake tsammanin sakamakon su bahaushe ya ce kowa sha'inuwar gemu bai kai ya makogwaro ba duk darajar da iyayen za su samu kai kuma taka tafi haka domin albarkacin kaza ka dangare ya sha ruwan kasko ɗaya ɓangaren kuwa iyayen da ba su damu da ‘ya'yansu su karanta ƙur'ani ba su ma ba sa karantawa ba su ɗauke shi da kima da mutunci ba suna ganin ma'abutansa makaskanta ne saboda shi ma littafin a wajensu bai da kima bai da daraja domin bahaushe ya ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri to su kuma irin waɗannan su kiyayi yadda tasu za ta ƙare da manzan Allah a gaban Allah a ranar alkiyama domin Allah ya gaya mana cikin ayat suratul furqan akwai mutanen da annabi zai kai karar su gaban Allah a filin tashin alkiyama wa qala ar ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura haka manzo zai ce da Allah ya ubangiji waɗannan ya nuna gungun irin waɗanda ba sa son ƙur'ani ya ce waɗannan suna daga cikin al'ummata amma sun ƙaurace wa kur'ani ba su babu shi sun mai da ƙur'ani ya zama gidan kwana-kwana in ga yana alaka da ƙur'ani kasuwarsa ce ta cushe sai ya zo ya ce ai mai sauka kuma ai saukan ma a samo ƙur'ani bugun sharu bala a cakuɗa yadda ake cakuɗa wake da shinkafa wai saboda kasuwar ta hargitse da ta yamma a zo ta kudu a zo ta arewa a zo farin jini yake nema ya ki auruwa sannan sai ya zo a rubuta masa wa alkaitu alaika muhabbatan minni to kaga ka mai da qur'ani littafin kwana kwana qur'ani yafi karfin haka shi qur'ani ka shi idan ka shiga tsanani lokacin da zai ma aiki ma baka sani ba domin Allah madaukakin sarki yana tunawa da bawansa ne wanda yake cikin matsatsi wanda shi ma yake tunawa da shi a lokacin da yake salin alin manzo Allah ya ce ta'arrab ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka saba da Allah lokacin da baka da matsala in ka shiga matsala shi kuma sai ya kawo maka dauki to da haka Allah sai ya bawa manzo Allah amsa dangane da ire-iren waɗannan bayi masu kauracewa Qur'ani sai ubangiji ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin kwantar da hankalinka duk wani annabi da ka sani mun sa masa makiya 'yan ta'adda mujrimai criminals domin criminality ne kauracewa alkur'ani yana daga cikin ijra manya manyan laifuffuka a wajen Allah sai Allah ya ce wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa mai shiryarwa ya isa mai taimako Allah madaukakin sarki ka taimake mu Allah madaukakin sarki ka raya mu da Qur'ani ka kashe mu da Qur'ani ka sanya mu a cikin ceton Qur'ani kuma ka sa mu zama ma'abuta alqur'ani abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa ni da ni da ku alada wanda ne kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mun والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته